الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أقول يا الله yau من شجرانا rana a cikin tafsir mu na watan ramadan wannan kan zo mai yan uwa ta wannan kafa na radio najeriya kaduna da sauran kafofinmu wanda an daɗe ana wannan abu da fata allah ya tsarkake zukatanmu ya yadda da mu ya sa mu dace to yau za mu tashi sabo sura ne insha Allah ta'ala suratul hadid surar da take magana kan al-hadid wato karfe Ah, amma kafin haka yawanci mun saba inda tambayoyi a yi su to tambayoyin da watakil za mu duba su a yau shi ne malam menene hukuncin wata harka da ake yi ta kasuwanci a yau wai ta mlm na mmm na ce to ai wannan harka ta kasuwanci ina jin a watan disamba da ya wuce ko november ne kungiyar da ke shirya wannan tafsiri tuntuni wato maika musamman tafsirin turanci sun taba kira nan kaduna na yi muhadara akan wannan ƙarshe dai a takaice wani harka ce kawai ta cuwacuwa. ciwa shugabannin tuntuni akwai su aka ma fafare su saboda makirci da rashin bayyanar dahirin gaskiya a kai da haka wannan magana kasuwanci ne wanda yake akwai yaudara ciki akwai kuma makirci mai kokari mu je mu nemi harkan nema wadda take mai kyau Allah ka azurta mu da harkar samu nagartacciya wanda za mu yi abin da ya kamata mu kiyaye wannan ita ce amsa akan wannan ba sai mun tsawaita magana ba tambaya ta biyu menene hukuncin yin wato asusun gamayya kamar haɗakan taimake corporate society misali a ma'aikata sai ka iske ma'aikata suna asusu sai muka ce awanan taimake ke ne yana da matukar kyau ai abu ne muhimmi ina daukan dubu hamsin kana daukan dubu ɗari sai ka ce to shi tun daga bukatu na tasowa mu yi asusu kowa ya dinga saka dubu ashirin mutane ashirin wani shine ke da daukan farko dauka wannan abu ne mai kyau mai tsari sosai amma in an yi tsari dole komai ayi a rubuce saboda kudi shi'umi ne zai iya hada fada ya hada rigima wannan na iya tattarawa zakara ya bai sa ya gudu a neme shi a rasa da haka a rubuta a kiyaye kuma kai da kai daukan fari ka ji tsoron Allah ka taimaka yadda aka taimaka maka kaima ma misali ka saka dubu ashirin albashinka ba zai kai ka aurar da yarka ka je ka biya kudin aikin hajji da sauransu misali amma nan da ka tashi kai ka ɗauki kuɗi mai yawa ma dudu sai ka kashe bukatunka yanda ka kashe waɗannan bukatun wani ma yana bukata shi ma ba shi taimakon wani jari ne zai tada shi to ai Kenya haramun ne bayan kai ka ɗauka wajen ɗauka wani kuma ka ji shi wannan ba hali bane na mumini saboda ina karfafa gwiwa a yi wannan abu ne muhimmin gaske amma a yi shi da tsari da kuma dokokin da suka kamata tambaya ta uku malam ka taba magana akan sharuɗan ciniki ko guda nawa ne wal na sha faɗa cinikayya na da sharuɗa guda shida sharuɗi na farko na ciniki na farko a samu abin da za a saya a'a ba shi ba tako a samu mai saya kuna ji ko na biyu a samu mai saidawa saboda kaya ba zai sai da kanshi da kanshi ba wayan nan ba su da da ba ka ce kewaya kudinki nawa ne ba zai yi ba dole a sami alba'ir mai saidawa walmushtari da mai saya shiraɗi na uku a samu sil'a ko kuma urudar tijara kayan da za a saya commodity saboda koda ga mai saya ga mai saidawa ai ba za su yi cinikin zero ba inda ba su ake ba sharaɗi na kuke sharaɗi na hudu a samu siga siga ita ce maganar da da ita ake kulla zaren ciniki na saida maka na saya dole sai da wani. idan ka kace zan saida maka a to ciniki bai ai cewa kai zan ni ma san ce to zan saya ciniki bai so a jira lokacin ya zo amma daga cikin sharadin ciniki guda shida din nan na hudu as-sighatu allati biha tu'qadu as-safaqa as-safaqa shine bargain ciniki dole a gina wannan siga akan na sayar na saya ya halatta kuma ya zamanto nan gaba zan da maka ok to zaka zaka saya ito eh shi kenan ba zan da maka kowa ba na aje maka wannan babu laifi amma cinikin bai kullu ba ya halatta kuma ai cinikin nan a bashi na saida maka naqdan ko qardan na saida maka kudi ƙasa ko bashi haka yake sharadin nawa kenan sharadin nawa kenan alba'i'u wal mushtari was sil'a was sigha na biyar sharaɗin ciniki a saman farashi in za ka sai wannan takardar daga hannuna to ai akwai abin da suke kira transfer of ownership kaya zai canza hannu shi ma kuɗi zai canza hannu ka rabu da kayanka neman rabu da kuɗi na tutun da yake haka ne ku dole sai an samu sharaɗi na hudu shine mai kuɗi a saman ta kokarin wannan dole a kiyaye a faɗi gaskiya a cikin sahih bukhari masu ciniki idan suka fayyace gaskiya za a sanya albarka cikin cinikinsu takaddanan nawa ce eh to sai a kalle ka tukun eh to to to to gaya ma gaskiya to dama me za ka gaya min eh wallahi wata ai ka san wasu mutane ba na da wasu mutane gaya min gaskiya sai ya kalle ka da kyau wasunsu a kalli rigarka kuma in kai rashin sa ka zo da mota mai kyau to za ka zama tuwon taushe a gun wasu daga cikinsu sai a zaftoro a mulmulo a yago a mako farashi to takardar nan dai ba da dubu goma wallahi don ma saboda kai ne kuma sai maka karya kowa a wurinsa ma zai ce saboda kai ne ar ma sai ce oga na because of you ni na kasa gane wannan hikima da yan kasuwa ke ba na ce ka yi ciniki ka ciri ba laifi ba ne amma ka yi abin zai da adinin kama ai ba gani eh ni na sai wannan takardar naira biyar ne kuma ni ba zan sayar wasu naira takwas mai laifi cp naira biyar sp naira takwas mai cp cost price sp selling price menene markup menene mecece riba ta nan nawa naira uku mai laifi masu cewa riba ta wuce kashi ɗaya cikin ukun ainihin cp wannan ishi hadi kawai suke amma karaci riba ƙasa ba to nake cewa ciniki kiyar mai saya mai saidawa abinda za a sayar sai kuma na ce me siga na faɗi siga ko sai kuma na biyar mai farashi shine mai sayar wal ok to samanto kudin da ka bayar sayar shine farashi ka ba da kudi ya halatta a yi ciniki da kaya to ɗauki wannan takardar amma kudin ne ba zan biya kudi ba waya kaza shine kudin ita ce kudin in ya yadda in ba cuta ba cutarwa لا ضرر ولا ضرار يجوز شرط انه كان شرط نشد الرضا waɗannan su ne sharuɗan cinikayya guda shida a ƙoƙarin amsa tambayar da ta zo misali ba da ma ka zo ka ce to takardar nan taka da kake saidawa wannan takardar taka an saya na ce a wallahi ba ta saida ba ce ka ce a ai an saya ba ta sace kai malam an saya shugaba ce an saya to wannan baya halatta dole sai na yarda li'anna sil'ata milki kayana ne saboda duk cinikin da aka yi aka tilasta wa mutum ya saya ba kan yana so ba alkali ya bata wannan cinikin dan zalunci to wannan sune amsoshin kuma ku sani Allah ta'ala ya halatta ciniki amma ya haramta me ya haramta riba kuma riba ga tanan ta fuskoki daban-daban daban daga ciki na sha fara ina jaddadawa hatta abin da ake MTN ke bayarwa ka sai kati su kara maka riba ne don su ma abin da suke ta you can borrow ba ka suka ce ba? ku gaya ba ka suke cewa ba? you can Me me borrow da hausa? na'am? rance to kullu salafin jarra manfa'a riba duk rancen da ya jawo riba ya jawo kari da bari. na san hadisin bai inganta ba na sani amma ibn qudama na cewa al'amalu alaihi masu cewa wai ai aiki ne maka wani irin aiki wani irin aiki maka yanzu daga anan birnin kaduna misali sai ka ba mutum rancen dubu ɗari yana zaune a kano sai ka aiki ɗanka ya kai masa dubu ɗari sai ka ce tun da dai an bi ka har kano da dubu ɗari in ka tashi biya za ka biya dubu ɗari da uku yayi yayi ya kuka yi shuru ku faɗa mana mai sa bai ba ba aiki maka ba inda dalilin aiki ne ba aiki maka ba wannan kada kawo magana maka aiki shirance al'amari ne kawai na insaniya na mutuntaka akwai bai'ul manfa'a akwai bai'ul qard sayar da amfani amma idan misali na bada misali idan misali mai harkar waya ne yanzu ba suna ƙara kuɗi ba kati na ɗari suna ƙarawa yanzu kati na mtn na ɗari biyu akwai wanda suke ƙara wani abu in ka gara ma ka sa wannan ba haramun ba ne ciniki ne kuma kana so ya bambanta A marance you can borrow a dinga maka wani turanci wasu maka aiki Allah ya za a taimaka ma waɗanda ainihin suke kusan wani lokaci tsotson jinin mutane ma habis is very poor kwata-kwata sannan in aka zo ƙasa za su fara harka ba da ma mai musulunci ce kwata-kwata ai ya kamata duk wani kamfani da zai fara hada-hadan neman arziki a kasar mu musamman a yankin arewa inda musulmi ke da yawa akalla ya kamata ka fara kimanta addinin mutuku misali ka je ka samu sarki a wannan garin Allah taimaki sarki a tara min malamai ga abin da za mu fara yi malamai su ba mu fatawa ya dace da musulunci don karme abin da ya isa mu addinin mu sai mu ji daɗi ashe an martaba addinin mu ba wansu da wannan kwata-kwata za su kafa su zo su baje kolinsu su tunda sun san akwai talauci za mu tafi ɗuwin da ka san kaji so ba kimanta addinin mu ga sabis very poor bayan da ake bukata ba sannan su fito da dabaran jefa mu cikin tashin hankali sannan mu ci halatta wala ya so tambayoyin mu kenan a yanzu za mu je ga sabo sura kamar yadda muka ji Allah ya samu dace iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير شكرا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وانا سورة سننت سورة الحديد سورة المي الحديد كما اتتي سورة ميلمبا همسن دبقوي ديدي كما كلمة الحديد ta samo wannan sunan ne daga aya mai lamba 25 wa anzalna alhadida fihi ba'san shadid Allah ce mun sauka muku da iron mun sauka muku da karfe a cikin karfe akwai karfi suranta kenan kuma ina so ku sani <clears throat> dukkanin suna na wata sura qur'ani ba abu ne kirkirare ba al'amari ne tawqifi da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rattaba kowanne bisa wahayi da karantarwa da jagoranci daga ubangiji azza wajal suratul hadid ayoyinta 29 ne kuma madaniya ce a madina aka saukar da ita bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim Allah ya ce ma fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kuma ƙasa to sabbaha lillah la ilaha illallah yema Allah tasbihi ka gani fa duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa to yayi ma Allah tasbihi ah to kai mutum baka tasbihi baka subhanallah Allah ya ce abin da ke sama da ƙasa yayi ma Allah tasbihi to kai mutum fa wa huwa Allah shi ne Al'azizu mabuwayi wanda ke da izza ne mabuwayi gagara misali kaga alazizu sunan Allah ne an gane kuma alhakimu gwani sunansa al'azizu sunansa alhakim jalla jalalu cikin sunayensa don ya ce walillahi al'asma'ul husna fad'uhu biha to Allah shine mabuwayi wanda ba abin da ya fi karfe shi shine gwani wanda yake komai kaga ya yayi akwai hikima ciki Allah kuwa da hikima a haifi jariri yau a haife shi da ciwo sai ka ce to wannan kuma innocent kai ne baka san hikimar ba Allah ya sani shi yasa sai ka sallama kawai sai ka ga natijar wannan sallamawar taka kuma ku lura duk mutumin da ke da buwaya amma ba shi da hikima to buwayar ba ta da kyau duk wanda ke da hikima kuma ba shi da izza na ya zartar hikimarsa ya kasa to Allah shi ke da abun nan biyu al'izza wal hikima sai wanda ya ga dama kuma ya bashi lahu mulku samawati wal ard Allah ke da mulkin sammai da kuma ƙasa ka gani mulk Allah shi ya mallaki sama da ƙasa yuhyi Allah shi ke rayarwa wa yumitu shi ke kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan koma menene kaga yuhyi wannan sifa ce Allah shi ne wanda ke rayawa an gane ko kuma shi ke kashewa kenan daga wannan kana iya cewa Allah sunan shi al muhi ya kira kan shi al muhi a ƙorani? ƙarara na Yuhu ya ce bai ce muhi ba yi can fi'ili ne <laughs> nan kuma ismi ne kuma ya ce wayo mate sunan Allah al-mumit mai kashewa ya kira kanshi da wannan suna hikimar shigo muku da wannan nuna mana cewa sifa daban suna daban sifofi sun fi suna yawa malami suka ce duk sunan Allah sifa ne ba duk sifa bane sunan shi wannan golden principle ne a ilimi ku ji da kyau duk sifar Allah ba kowace sifa bace suna amma kowane suna sifa ne kamar yaya mu karisa tukun ya sake ce huwal awwalu shine Allah shine al-awwalu shine na farko ma'ana Allah shine na farko duk wata halitta da ka ganta a duniyan nan yo ta da Allah ne shine al-awwal kila kai ne na farko a gidanku yau ko wanda yake sama da kai mahaifinka shine awwalun ka to kakanka shine awwalun mahaifinka har awalin ya tada annabi adam kuma Allah shine al-akhir da last dan kowa zai kare bashi kullu man alaiha fa la ilaha illallah. Allah ashe Allah ya kira kanshi al kenan in na sa maɗa suna Abdul Awwal yayi kaida ce Abdul Awwal dalili Allah ya kira kanshi yace huwa al Ya ce shine al-akhir in na sa maɗa suna Abdul Akhir Allah nake nufi yi. amma abdul mumit ya kira shi? abdul rashid Allah bai kira shi ar-rashid ba hatta as-sabur Allah kira shi as-sabur kusan da wannan kullu ismin sifa walaysa kullu sifatun sannan kuma duk abinda Allah ya kira kan shi a matsayin suna in sunan shi ne to bai halatta ka kawo kishiya Hmm. in da ya kira shi kanshi ku gane wannan principle din da kyau in ya kira kanshi da wani suna to akwai suna akwai sifa ciki to haramun ne kuma ka kawo kishiya an gane ko misali Allah shine al alim masani ne kishiyan alimu jahili baka sifata Allah da wannan Allah shine al hayy dan yace Allahu la ilaha illa huwal hai raye mai kishin raye matacce to Allah matacce ne to amma in dai sifa ne to duk abin da ya faɗa a suna zai iya ɗaukan kishiya misali yuhyi yana yayarwa kuma yana kashewa to ai wannan verb ne ai kun gane Ya yabsutu yana yalwatawa kuma yaqbidu yana damkewa haraftun wannan fage ne mai matukar muhimmanci dangane da sanin ka'idodin sanin suna da za mu kira Allah da shi sunan Allah suna ne tauƙifi karka shi shige ciki karka sanya ma ɗanka suna ka ce abdul jalal jalal ba sunan Allah bane ko abdul yasir kace da kai sunan Allah ne yasir komai ka gina shi akan dalili da hujja na baku ne a dunkule mu ƙara bincike ku samu littafin shekhin malami al'allama ta bin usaimin allajikan malar alkawa'idul musla fi asma'i lasifati hil'ula da kuma littafin da shekhin malami profesa eh, abdulzak badar abdulmuhsin ya yi a kan wannan ƙa'idar Allah shi ne al'awwalu wal'akhiru والظاهر الله شيني the evident na fili karara wal batinu kuma na boye wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani dangane da komai to ma'anar al-awwalu shine suka ce Allah farkon shi ba shi da farko laysa li awwaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi inqida' Allah shi ne al'awalu the first to farkonsa bai farkwantu ba misali kila kai ne dan fari a gidanku kenan kai ne na farko a gidanku misali ke ce mata farko ga mijinki to ko da dai kai ne dan fari na farko kenan wannan farkon naka yana da farko ai domin dole ka ce an haife ka na cinka za a shi yi farko kenan kun gane bambanci to Allah shine na farko to ka isa ka ce Allah ya zo 1919 kaza ne yawa ke wani maganar 19 farkon shi ba shi da farko Shi ne maganar da mai risala ke faɗi laysa li ti ibtida farkon takan Allah ba ta da mafari ba shi da mafari kuma shine na ƙarshe wala li akhiriyatihi shi shine na ƙarshe kullum an alaiha fan ba a ran da za ka ce Allah ta'ala ya kare. amma mu duk za mu ƙare kaduna za ta ƙare wataran kano nigeria dacin babu su yanzu ga su za su ashe komai zai ƙare Allah ne baya jalla jalalu kun gane manan al'awal akhir kuma shine a zahir Allah shine na fili ka ce ah to in na fili ya bana ganin shi sai mu ce a ai yace ce la tudrikuhu labsar wa huwa labsar ganne ba sa ganin Allah to ya aka zama shine na fili a bi ayatihi da ayoyinsa afala yanzuruna ila al-ibli ay Allah ce ko kalli raƙumi daga nan zaka san akwai Allah kai kai kanka aya ce cewa Allah ne yace wa fil ardi ayatul lil muqin wa fi anfusikum sai ce afala tusirun ashe Allah shine az-zahir na fili the manifest the evident saboda ayoyinsa farcenka da ke tsirowa baka san shi ke tsirowa ba farcen nan bai tsiro a karan kansa ba akwai wanda ya tsirar da shi motar da kake hawa karsan wani ne samar da shi shukarka da kake ci bawan Allah akwai wanda ya shukar jalla jalaluhu to da wannan ne da ire-irensa Allah ke kiran kansa az shine na fili e bi ayatihi da ayoyinsa to amma kuma wal batin kuma shine na boye dan ba za ka gaishe ba Allahu akbar huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin kuma har wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da kowane abu cikinmu na waɗanda ba su yi aure ba tukun matasanmu muna tsara su yi aure nan gaba ko kila ma cikinku akwai wanda masu sun fara neman auren ana gab da samu su rana to kana iya gaya min me zai haifa shi wannan yaro sai muka yi tsaye ba auren ba tukun ai to Allah ya san me zai haifa in har ya rubuta masa auren Allah ya san mace zai bashi ko namiji inda ya rubuta musu yaushe za a haihu a gida ne sai an yi prenatal sai an ba da edd expected day of delivery ko ba sai an yi ba duk Allah ya sani ya san uban ya san uwar ya san kakar ya san abin da za a fa kafin ma a tsarta ruwan maniyinsa jalla jalaluhu ka zama admission a makaranta Allah ya san da me za ka fito da first class Na san da za ku saka ko da 2-1 da 2-2 da third class da pass amma ce za a na ma ba da pass a huta kawai ko ma menene Allah ya sani wa bi kulli shin alim damina ita na zuwa muna shirin noma me zaka noma zaka samu zangarniya nawa buhu nawa kai baka sani ba je dai kai huda kai gyaran kasa kai kai gyara kasar ka je ka nemi fertilizer taki naira dubu biyar masha Allah zaune ta taimaka <laughs> amma za ka samu shukar za ka rayu ma ka ga harvest to Allah ko ya sani huwa bi kulli shay'in ali to Allah da ke da wannan sifa jalla jalaluhu ka kiyaye shi kanki na cin na zuwa zan shiga zabe don mai kake neman zaɓen don kai sata don kai mutane aiki to Allah ya sani in ya ga manufarka ka ƙitu ba, sai kyale ka ya maka talala an baka mulkin ka tara sai ka ƙara tara sai ka sheka. kuma ga tarin zunubi a'a turaka wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji dangane da kuma menene alimun masani sai mu je ga aya ta hudu هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض حظوا قرشن وانا آية ميلمبا ديدي الله شيني الذي وندا خلق السماوات والأرض معنى خلق ma'anar khalaqa halitta kuma shine samar da wani abu daga rashi zuwa samarwa huwal ijadu min al adam ila al-wujud to Allah shine wanda ya halicci sammai da kuma ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi daidaita irin wadda ta dace da shi wanda baka misaltawa ko kayyafawa dole ka sallama Allah ya daita akan al'arashi mai wancan waka da ke cewa ba ya daidaita bane ai istaula ne wannan magana ce wadda take kuskure ne mutum ya faɗa a duniyar karatu wai istawa bishrun alal iraqi ai istaula bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi wannan baiti ba sama wa ya faɗe shi wai da wannan zai fassara istawa ai istaula kalmar istaula kuwa na nufin kiki da makaka ka ja na ja to wa zai janja da Allah ba zai yi ba shi yasa zaman ka lafiya ka sallama kan abin da ya zo a ƙur'ani annabi ya maka bayani sallallahu alaihi sallam duk wani mai tawili ka fitar ka kawai ba mai gaya ma ƙur'ani gaddan tsariya fiye da wanda Allah ya ba shi ƙur'ani shine manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya daita akan al'arshi ya alamu ma yaliju fil ard Allah ya san ma yaliju an gane ko ma yaliju wato abin da ke kutsawa cikin ƙasa shine yaliju daga walaja yaliju fili ne wani iri misali ai wa kafa ya kifo wa safa ya sifo wa rama ya rimu wa haka fa'ala fa'ilu saboda haka Allah ya san ma yaliju shine alwuluj dukhul duk abin da ke kutsawa cikin ƙasa yanzu ko ruwa aka zubar zai shiga ƙasa ko mun ce an dade ana ruwa me ke shanyewa to Allah ya san shiga fitsarin da mutum yayi a fako ya shiga ƙasa Allah ya sani shekaru kaza ina na an rubuta in ka kiyaye ka'idar musulunci wajen fitsari za ka ga ladan jalla jalaluhu dabba da ke shiga cikin rami kurkudo kalliyan yawa mai rami biyu nan da can Allah ya sani saraka Allah ya san ma duk abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya minha da abin da ke fitowa daga dai ita ƙasar wa ma yanzilu zulmin sama da abin da yake saukowa daga sama duk Allah ya sani kamar me yanzilu zulmin sama ruwa da me zafi daga sama ne haske da ke tafiya na rana sauka yake raba da abin da ma baka sani ba Allah ya san su an gane ko wa ma yarju fiya da abin da ke hawa shine ascension shine ya arju yanzilu ya arju yaliju ya kharuju sai faɗi fi'ilin a kishiya shiga fita sauka hawa jalla jalalu duk Allah ta'ala ya sani wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance tunda akwai Allah tare da ke kuwa in ka shiga daki ka zama kai kadai ka tuna wannan ayar malam na cewa idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه أنه إيش يغيبه wai idan ka samu kanka kai kadai a duniya ba mai ganin ka a daki kai kadai karkace yawwa ni kadai na in yi abin da nake so a'a ka tuna Allah na ganin ka wa huwa ma'akum aina ma kuntum so ka bi shi fili da boye karka saba mai karka samu wannan karfin halin Allah ka cece mu daga sharrin mu ka zama gatan mu saboda Allah na tare da ku aina ma kuntum to shin wannan Allah na tare da ku ma'akum ma'iyya ce wace irin ma'iyya ce wani irin togetherness ne yana tare da mu physically gaba da gaba la yana tare da mu da karfafawarsa domin ai karshe ya mafassara maka yace mata amaluna basir ai yana tare da ku bi basari yake yana ganin ku yana jin ku shi ke ayyada ku kaga ya gaya wa annabi Musa da Haruna me innani ma'akuma asma'u wa ara kenan ana kuma bi sama'i wa basari saboda Allah na tare da ku duk inda kuke tunda ka san Allah na tare da kai kuwa to ai bai kamata ka sami kanka cikin damuwa ba duk yanda duniya ta maka kunci ka tuna Allah na tare da kai sai ka dogara da shi ka hakura da hukuncinsa ka bi hukuncin domin ita ce mafita gare ka wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne dangane duk abin da kuke aikatawa lahu mulku samawa. lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allah turja'un ci gaba يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa ka duk magana da kyau lahu mulkus samawati wal ardi mulki sarauta iko na sammai da kuma ƙasa to lahu na Allah ne kuma nan sai aka gabatar da lahu saboda fa'idantar da alhasariya domin lahu aljaru ne wal majrur aka gabatar da shi dan fa'idatar da mai alhasr wal qasr yani mulku samawati wal ardi lahu an khabara ala al mubtada li yufid al hasriya wal qasriya ma'ana mulkin sammai da kasai lahu na Allah ne kusan shi ne khabar ɗin to amma sai gabatar da labarin ma'ana a nuna maka babu fa wanda ke da wannan in ba Allah ba lahuna shi ne kawai wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne al'amurra gaba ɗaya ake mayar da su yuliju laylatin nahar Allah shine wanda yake shigar da dare cikin yini ɗazu awannin baya kaɗan ai muna da hasken rana ina hasken yake yanzu nan ya ɗauke mana daga wannan nahiyar tamu ya kai wani go ta hanyar mai ilajin laili fin nahar Allah ya shigar da duhun dare cikin yini to ba wannan kadai ba wa yulijun nahara fil layl muna cikin dare yanzu can wasu awanni kuma Allah zai kore duhun daren ya kawo hasken rana wannan tun da kai wayo ka zo duniya abin da ke faruwa kiya haka za ka tafi kuma ka bashi akwai lokacin da sistar ɗin kuma zai tsaya Allah ya isa haka za a yi sabon duniya ce kuma wai ha akwai an nashatal ukhra new beginning ba zai zama kamar wannan ba dama nan kamar ɗakin jarabawa ne zo ka zauna ɗauki alƙalami yi rubutu can a ce da kai ku daga alƙalamin ku yanzu ma computer ake yi computer based ake yanzu in ba kare ba za ta kashe kanta time to za a yi lokacin da sabuwar duniya za ta zo to yanzu nan so ake mu zamanto 'ya'yan waccan duniya ko in ce lahira mai albarka amma da aikinmu kun daji daga cikin awai da muka wuce amma in kana wa amma in kana min al-muqarrabin fa amma in kana min al-muqarrabin sai ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im hai ba duniya bane ar-rahu din da raihan da aljanna can ne me farashin aikin kirki muna cikin watan azumin ramadan yanzu ciyarwa ciyar da abinci yana daga cikin abin da zai baka ar-raihan ciyarwa zuwa gidajen kurkuku zuwa gidajen marayu mun sha magana kullum gidajen marayu a nan kaduna a zariya da kano da watan azumin ramadan musamman ya kamata a ce kana da wani kasafi na taimaka ma irin waɗannan yara a wannan gidajen in ba za ka yi ba wasu za su yi masu wani addini wanda kuma haɗari ne gare da irin wannan ake samun aljanna ka sayo buhun gero a wannan wata mai albarka kama mutane mana makwabta kar ku zo a ce kuna da gidaje masha Allah ungo ku GRA ne kuna da gidaje Allah ya ba ku komai gwargwadon hali kuna da security da abinci abinci ma sai kun bari kar ku manta da talakawa da ke Kaduna da ba sa cin abinci suna nan da yawa kar ku manta da waɗanda ke kwanciya asibiti kuɗin magani wallahi babu test kawai za a yi masa dubu ku tafi karfin shi to ga watan alkhairi ga watan infaqi watan ramadan kar manta da waɗanda sun yi azumin nan ba su da abin bude baki haka suke yin ɗore kuma gobe za su yi azumin suna nan da yawa suga buhu nawa ka sayo aƙalla gida goma a unguwarku ka raba ma kowa kwano kwano ɗaya ka yi ai don ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin haka Koko da ƙosai majalisai nawa a watan ramadan ka ɗauki nauyi yanzu kalli birnin kaduna da ta cika da majalisar tafsiri a yanzu ko ina ana tafsiri ana bayan littafin Allah Allah ya saka malamai da alkhairi shin majalisai nawa ne kaje kace to da Allah majalisin tafsiri na dauki nauyin ba da shayar da kayan ruwa ka zo da buhun dabino ka ce duk arabar kai makanka ne Allah ka je ka dauki hayan wadda ta iya koko da kosai ka to na baki kwangila ki kawo kwamitin masallaci ku sa ido sallah kuma na mun ƙara azumi na karatowa ka ce marayun nan da ba su da bai musu kaya to da Allah a ka marayu guda goma a masallacin ungoku kuka samu ƙungiyar addini da ka amince ina so a bani list ɗin marayu guda goma zan musu kayan sallah aƙalla ta hannuna Allah ya ɗebe musu kewar wayo inda baba na raye Allahu akbar Allahu akbar musamman a wannan wata mai albarka musamman a wannan wata mai daraja waɗanda suke gidan kurkuku wallahi kuɗi kawai kaɗan suke bukata a sake su free sun kasa biya wani ya zauna a gidan kurku shekara goma mu dinga bibiyan wannan case din watan ramadan ƙauyukan kaduna ina masu da'awa ina almajiran sunna kar mu gawai tara wa'azi a birnin kaduna kawai shin ina masallatan mu a shirya matasa dakka masu ilimi ku je ƙauye kaza ku je yankin ainihin gwari ku je yankin kaza ina ba da misali ne kawai kai ka je masallaci kaza a ƙauyen ƙayo ba su da wuta nan za ka je ka zauna har ramadan ya kare kar ka damu da me za ka ci an riga an shirya maka a kai saƙon waje a musamman a wannan wata haraftun wannan abu ne muhimmin gaske dan dama ce wannan magana da kake faɗa don kana raye ne kai ma da kake ji gaba da gaba a wannan makarantar tafsiri ko ta rediyo don kana raye ne wanda ke ƙasa magana ta ƙare tsakanin azumin na bara zuwa yau nawa muka rasa bayan Allah duk sun koma ga Allah ba shi dama ka samu kake magana misali inda damar ce kuwa to in ji mai magana wai in dama ta samu to sai a dama don katta dame kuma ka zo ka damu ma'ana in ka samu dama a dama da kai dama mai alkhairi ba ka wasu ta dame kuma za ka zo ka damu dama kuma ka yi tago misali kyan fursa ba a wasa da ita muna tafsiri muna bukatan littafan tafsiri sai ku kawo mana masallaci fitar da kudinka ka ɗauki nauyin masu harkar ɗauka a yada rediyo a yada talabijin ka ɗauki ne masu rikodin mana su sun ba da lokacinsu sun yi rikodin kai kuma kudin ka ya zo mana alkhairin ya yadu a ko'ina ya tafi beyond nigeria tafsirin a dinga yi hatta da harshen turanci da yaren da za mu iya da inyamuranci da duk wani irin ci-ci-ci da zai ciyo mana alkhairi mai da shi mana aka ce da ke adin na hausawa ne kawai na fulani ne kawai sauraka ya kamata mu san da wannan mu yada sakon nan musamman a wannan wata na ramadan mai albarka ramadanul khair ramadanun nafaka ramadanul tilawa ramadanul siyam ramadanul qiyam ramadanul rahma wal shafaqa wal ukhuwa wal insaniya ila ghairi dhalik in ko baka yi aljannu a tasu duniyar suna yi Allah ka ba mu sa'a saboda haka Allah ta'ala yace yuli layla fin nahar haka ne Allah ke shigar da dare cikin yini wa yulijun nahara fil layli ya kuma shigar da ainihin wato yini cikin dare wa huwa alimun bi zati sudur shine masani dangane da abin da ke cikin kiraza me ka boye a zuciyarka Allah ya sani to Allah ya sani saboda karka boye sharri karka kunshi hasada a zuci karka ce bari in yi ma wani kaza karku bari kowa ya sani yawai ka kai shirme Allah ya sani kullum ka kudurci alkhairi sai ka gamu da alkhairi ba wanda ya hana ka ka ji haushi in bata maka wannan mutuntaka ne amma karka kwana da kowa a zuciyarka yi kokari ka zama mai yafiya kuma kai ma kana son a yafe maka saboda Allah ya san abin da ke cikin zuciyar mu aya ta gaba malam آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه زواج أرشان آية وتو آية ميلمبا بقي a cikin wannan sura mai lamba hamsin da daidai suratul hadi Allah ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa annabi Muhammadu wa an sannan ku ciyar mimma ja'alakum daga abinda Allah ya sanya ku mustakhlafina fihi wato mamaya a ciki wato kudin da aka baka wato wakili ne baka kawai Allahu akbar dukiyar da aka baka Allah yana gaya mana kai fa wakili ne kawai domin ɗayan uku dukiyar tana iya tafiya ta barka ko kai ka tafi ka barta am ɗayan biyu kenan to sai ce ku ciyar daga abin da muka sanya ku wakilai a kai fallazina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikin kuwa an suka kuma ce da dukiyarsu lahum ya tabbata gare su ajirun lada kabirun katafariya babban lada kaga Allah fa shine al-kabiru ya kuma ce zai baka wani abu ya ce masa kabiru to ka san kabirancin ya wuce da kake tsammani domin shine AlKabir ya ce zan baka lada babba to ka san you can imagine girman abin da zai baka amma zai baka ga sharadi ta kunga an sake jirda mana ciyarwa muna kuma watan ciyarwa karka bari ramadan ya wuce a ce ko dabino baka ba wani ba karka bari wannan wata ya wuce a ce ko ruwa na buɗe baki baka ba wani ba karka da ramadan ya wuce a ce ko apple inda hali baka ba wani ba kai idan kosai kake da shi kwaya daya raba biyu ka ba wani musamman a wannan wata a cikin hadisin da ke cikin ibn majah kuma cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ranar lahira mutane za su wasu mutane za su kasance a karkashin inuwar sadaka su kafin a yi hisabi su suna cikin comfort kalli kiyama da bala'in da ke cikin ranar Allah ka tsare mu amma wasu mutane fi tahta zilli yi. har ai hisabi ɗaya daga cikin magabata ya ce ai tun da na ji wannan hadisin ban sake wasa da sadaka ba Allah kullum sai na yi ya ce hatta alka'aka hatta guntuwar gurasa alka'aka sai na ɓanta rana bayar kai ce ya ce hatta albasla latifi baiti kai hata albasar miya in na yi diri-diri na rasa sun ce ke kawo albasar nan san bantare in bayar kira ka ce albasa ita kuma nata a wanne E, agun Allah tana da wanne ai masha Allah kana da hulunan sawa har guda talatin duk kai kaɗai wani na yawo ɗan uwanka ba shi da koda ƙwayata. masha Allah rigunanka iri-iri har waya hamsin akwai ma wani saboda isa ya ce ainihin riga ta ba ta shiga bokitin wanki ai riga daga tela sai tela kawai mana in yi dinki in ya gaji da rigar in ya cire ya cire kenan ba magana wanki sai wasu abuwa akwai su ko babu su da yawa to wani yana nan yana neman abin da zai kare yawa ba shi da shi tsufar da ka rena kake ganin ta tsufa a gun wani sabuwa ce haka ne ko ba ka bane Allah kuwa rigar da ke saka ai ta kode wannan ai tsohon yayi ne wani a wurin sa sabon yayi ne akramaka Allah wayar ka da kace wannan ai kukkuba ce yar dubu uku ta yani shiga ban daki saboda tana da fitila wani na neman ainihin wayar dubu ɗaya ne kai ko masha Allah wayan dubu ɗari biyu na'am mun ce da kai laifi ba ne amma ina nufin ga watan alkhairi wani takalmi in kaga wardrobe dinsa Allahu akbar masha Allah Ta ga wannan sai wannan ce wannan ai daga Italy wannan kuma daga Germany ne ya dinga maka lissafi sai ka ce ka tambaye shi wani kuma yana neman takalmi fade Allahu akbar ya Allah Allah da ya ba mu wannan yayi ne fi ma atakum fastabiqul khaira dan ya jarraba Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa din suraka Allah ta'ala na cewa <clears throat> wato ainihin Allah shine yace ku yi imani da Allah da manzonsa wa anfiqu ku mimma ja'alakum mustakhlifina fi daga abinda Allah ya sanya ku mustakhlifin mamaya ciki فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير مميتاوا كوني دان قارا فتو ده معنار آية ده كيو آية وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين wa malakum Allah ce wa me ke gare ku ne me ke gare ku da ba za ku imani da Allah ba me kuka taka ma'ana me kuke da shi fiye da imani da Allah Allah ba mu da shi period wa malakum me aggare ku ba kwa imani da Allah war rasulu alhali ga manzo yad'ukum yana kiranku litu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku wa qad saƙa mithaqakum kuma Allah ya riki alkawarinku in kuntum mu'minin in kuma su imani ne me zai hana ku imani da Allah na'am huwa allazi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur na'am إن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي الله شيني ونندا شيني وانا الذي هو الله شيني الذي وندا كجي وندا من ينزل على عبده آيات بينات Allah shine wannan da yunazzilu yake sassaukarwa bawansa wane ne wannan bawa annabi muhammad sallallahu mafi girman mukami da Allah zai baka ya ce kai bawansa ne kun san da haka? Ah, to in maka zama bawan Allah maka zama bawan wato mafi girman honor a ce kai bawan Allah ne yanzu ko tafiya kake aka ce bawan Allah ba za ka ji daɗi ba? za ka ce kai bawan naira za ka waiga? aikasin zagi ne kai bawan matansa Ka ce wallahi ba da ni yake ba bawan Allah ka ce masha Allah saboda shi ne mafi girman title shi sa da kirista ke cewa annabi isa ai ya fi ƙarfin a ce Allah ne shi to sai a cewa da ya fi ƙarfin a ce bawan Allah ne shi Allah ce lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah annabi isa baya kyankyami a ce bawan Allah ne da fatan gane ko sauraka a ce kai bawan Allah ne an girmama ka mace kuma sa ce mata me baiwarwa na'am baiwar barin tambaye ku bawan Allah da larabci sai a ce me na'am abdullah bayin Allah maza da larabci a ce me na'am bayan Allah guda biyu da larabci a ce me bayan Allah bin arabic ya ce musu bayan Allah biyu me ce da su abdanillah akwai yi kokari ai da dai ka ce abdallah za ka ce ba abdanillah ba abdallah za ce kila ka ce ah abdullahi ai bawan Allah ce alalala ah, inda akwai Allah in baku illustration za ka ce abdani guda biyu duality kitabani guda biyu kalansuwatani biyu to amma tunda a ni din nan ka danganta ga Allah nu'aran shafe ta ake yi akwai abin da suke kira hazfun nun bi dalilil idafa suka ce abdallah shi yasa masu cewa wallahi mal nayi raka'atan al-fajr muka ce kai kuskure sai dai kace raka'atal fajr guda biyu ne wannan nun ka shafe saboda possessive case kun gane okay baiwar Allah mace me za ce baiwar Allah mace me za a ce dole mu iya larabci ba Allah kuwa koyi larabci ba larab larab ba akwai larab hausa karku larab hausa wallahi ina ne sharibtul mashaqqata al-yawma wai larabci ne wai na sha wahala yau sharibtul mashaqqata wannan arabiya ne dole ina kira ga ɗaliban ilimi mu koyi lughal arabiyya li fahimta kitab Allah rabbil alamin in za ka ce baiwar Allah mace sai ka ce me amatullah masu ce amatu sun yi kuskure ba madda ba amatu ba ne amatu kar kuma ka ce lala, la amatullah kar ka ce amatu kar ka sa madda abin zai zama kwaba to idan bayan Allah ne mata biyu sai ka ce amatalla talla saboda wancan ka'idar ka shafe nu'ara to ban tambaye ku bayan Allah mata da yawa me ka ce maza dai mun ce ibadullah to mata da yawa fa bayan Allah mata me zaka ce ima'ullah zaka ce ima'u shine jami'in amatu araftum nan ayar Allah ta'ala na cewa wato huwa allazi Allah shine wanda yunzilu ala abdihi ayatin bayyana. yake saukar ma ayoyinsa yake saukar ma bawansa ayoyi karara bayyanannu saboda me li yukhrijakum min adh domin Allah ya fitar da ku ka kalli magana wannan li yukhrijakum ana kiransa me allamu lit-ta'lil li bayan domin Allah ya fitar da ku min adh daga me daga me daga duhunnai ilan nuri zuwa ga haske ha to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da zo. ya tada mutane a cikin daki mai duhu ne ya bude ya fito da su ce ku zo haske eh ku kalli magana dan ya ce li yukhrijakum min adh-dhulumat domin ya fitar da ku daga duhunnai to shin ana yanzu misalin aka dauke wannan fitilar abuna cikin duhu ba to fita din shine abin da ake nufi kenan shin ya ga mutane a cikin daki ne mai duhu waje ga fitila ce ku zo ga fitila abinda yake nufi kenan to me yake nufi ashe bata ne aka ce ita ce me shiriya kuma aka kira ta me a balaga ana kira wannan me ba tashbihi bane isti'ara wani iri to isti'ara wata iri yana daga cikin science na larabci koyon balaga isti'ara ce ba makaniya bace ba makaniya bace isti'ara tasrihiyya tasrihiyya shine kai hazafin tarf al-isti'ara al-mushabbah wal mushabbah bi wa tad'i anna al-mushabbah huwa ayna al-mushabbah kaga ai abin da yake cewa Allah shi ya aiko manzo yukhrijukum min ad-dalalah allati hiya kadh-dhulumat ila al-hidayah hiya kan-nur a ita isti'ara wato an wani irin tafiya ne an lula wai abun shi ne inda tashbihi ne sai mu ce ainihin abdalalatu ka zulumati mai filgawaya tashbihi ke amma nan an kai jallin da ba tashbihin ba ne isti'ara ce shi suke kira ainihin mai symbolical expression wato a ce abinda aka kamanta shi ne. idan na ce ra'aitul asada ra'aitul asada ya suku sayara kun ji magana ra'aitul asada ya suku honda na ga zaki na tuka honda kun gane kuwa na ga zaki na tuka mai na'am da kake fahimta zakin dawa kana tsammanin zakin da ke dawa ne na ga zaki yana tuka honda wake fahimta ana nufin zaki ne wanda ke dawa sai ka ce abinda ake nufi na ga wani mutum mai jaruntaka kamar zaki yana tuka honda to wannan ana kiransa isti'ara tsara minti nawa hmm lokaci ko ta wannan ana kiransa isti'ara isti'ara ne ka ari wani abu ka ba wani abu mun sani ko kun gane ba sai idan ka ce na ga zaki yana toka honda da ka ce zaki sai muka binci ba zakin dawa ba ne saboda ka zo da abin da suke kira alkarina allati tamna'u min iradati al al-asli to nan Allah ta'ala na cewa li domin Allah ya fitar da ku min adh-dhulumat wannan isti'ara ce tasrihiyya saboda ya sarraha al-mushabbah bi annahu huwa al-mushabbah kenan ya fitar da ku daga duhunnai daga bata batar da aka kamata da aka kamata da duhu zuwa ga haske wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim tabbas lalle Allah dangane da ku wallahi mai yawan tausayi ne mai kuma yawan jinkai ne zamu iya samu wata aya na'am to shikenan ƴan uwa musulmi masu girma za mu tsaya a aya ta tara a cikin wannan sura mai lamba hamsin da bakwai a ci gaba da tasirin na wannan wata mai albarka ramadan idan allah ya kai mu gobe za mu ɗora inda muka kwana abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure shi ma ya ba mu ladansa ta hanyar ya fe mana da kuma kankara kurakuran ya tusa kuskuren cikin zakatanmu ya azurta mu da karatun ƙur'ani yanda ya kamata mu fahimce shi yadda Allah ta'ala yake so ya ba mu ikon ci gaba da yin azumi a wannan wata mai albarka wato yadda Allah zai gamsu da mu ya karbi ayyukanmu waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ya ji kansu ya yafe musu ya sa mu cika da kyau da imani ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya haɓaka arzikinmu duk wata cuta a jikinmu a ƙwaƙwallonmu a hankalinmu a iyalanmu Allah ya cire mana ya rabbal alamin duk mai nufin musulmi da sharri fili ko ɓoye a sarari ko ba mu sani ba Allah ka san su ka gyara su in masu gyaruwa ne in ba haka ba ka ɗora bala'in a kansu su yi kayansa kamar kansu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين